A ci gaba da kawo muku mu na matasa dangane da yunkurinsu na ɗage zaben nan da aka yi. A yau dandalin VOA yana ɗauke da shugaban ƙungiyar muryoyin ƙungiyoyi ta ƙasa Comrade Haruna Ayagi dangane da yunkurinsu na wayar da kan matasa muhimmancin kaɗa ƙuri'unsu. Wato ƙungiyoyi ne da kullum suna yin aikin sa kai. a yanzu tun daga lokacin ma da aka so mu bada abar da aka kira permanent voters card har zuwa lokacin da aka sa wani yanayi na lokacin zaɓe to mu muna da wani tim ne kwaya uku tim din da zai kula da yadda za a bada abin da tim din da zai kula da wa'anda za su karba da tim din da zai kula tsakanin jami'an tsaro da za a bada tsaro a wurin to ana cikin haka aka sa lokaci na zaɓe sai gashi kuma an lokaci ya taho wanda inda Allah ya ma da yanzu ana tunanin cewa an shiga wani yanayi na zaɓen to sai kasance kuma an ce an ɗaga to hakan ta sa jama'a sun tunzura na cewa a'a suna ganin uwa wata dama suke da ita kuma ake niyyar a kwace musu ko a juya musu to a kungiyance yanzu mun ɗau mataki kwaya uku ne na farko muna haƙurtar da al'umma yadda suka tunzura a matsayin mu da muke a tsakiya tsakanin al'umma da gwamnati ko wani gwamnati kuma muna tsare abin da ake cewa a turance sensitization wato ta yadda za mu faɗakar mu ilmantar da su ta cewa su yi haƙuri wannan kati nasu waɗansu da sun soma tunanin ko su bar shi ko su ƙi karba ko kuma a'a su mayar to su yi haƙuri wanda bai karba ba ya je ya karba wanda kuma yake da shi daɗa inganta shi ya jirayi lokacin da in Allah ya kai mu 28 da 11 ga watan da aka ambata to za a yi wannan zaɓe na abu na uku kuma muna yawo iyayen mu kakanni hususan grassroot muna faɗakar da su cewa katunansu da basu je sun karɓo ba su daure su je su karɓo domin da shine kaɗai za a iya samun damar yin zaɓe kuma da shi ne kaɗai mutum zai iya zaɓa abin da ransa yake so kuma muna daɗa faɗakar da su cewa tashin hankali da tarzoma a kan abin da baka samu ba ba shi ne mafita ba abin da yake mafita haƙuri shi ne mafi komai a kowane addini ba wani abu ba kenan a iya cewa wannan ɗage zaben ya zama wata dama gare ku? Eh to ya zama dama gare mu domin daman can uwa tam ya zo mana a ƙurace na yadda muka ga an ɗauko gabarar yadda ake yin kamfen a ƙasar nan baki ɗaya za ka ga ɗan siyasa fitacce in zai fita za a fita da abubuwan da da duk sun ɓuya wato makamai sai kaga an fito da su tsirara wanda iyayenmu mata da ƙanne da 'ya'ya in sun gan su ma razana suke sai kuma a ce wai wannan mutane da suke raka wannan bawan Allah shine za a ce nan gaba ya zama shugaba to shi yasa kowane lokaci muke cikin wani ɗarɗar to yanzu ɗagawar da aka yi mun daɗa da kufa akan wannan cewa a daina yawo da makami a daina tafiya da makamai wanda hakan ta janyo ma yanayin kira da muke yawan yi da hange har muka ji shugaban mataimakin inspector general na police na kasa shiya ta ɗaya na kano yana maganar zai ɗau mataki ga ɗiɗɗan siyasan da yake yawo da waɗanda suke yawo da makamai tsarara kuma a makaman nan da ake yawo da su za ga 'yan siyasan nan babu 'ya'yansu ko kannansu ko 'yan uwansu da suke ɗaga waɗannan makamai don haka ya kamata su ma matasa su yi nazari su yi tunani su canza magana da ta baki kai ta ta yi amma ka daga makami don tunanin kana raka wani da Allah da annaba a daina kuma jami'an tsaro ku ɗau mataki akan wannan don kawar da wannan matsaloli insha Allah. da Ayagi ya ja hankalin matasa da su farga kuma ƙauracewa amfani da makamai a zumman bin wani ɗan siyasa. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.